Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshi kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Talata 28 ga watan Yuni na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi Ibrahim a ba mu kanun labarai. To, Burtaniya ta daɗa tsunduma cikin rudami jiya litini a daidai lokacin da su kuma jami'an ƙungiyar tarayyar turai ke ta kai koman neman mafita game da ƙuri'ar ficewa ƙungiyar da 'yan Burtaniya suka kaɗa. Jiya litini kotun kolin Amurka ta tabbatar da izinin zubar da ciki inda ta zartas cewa jihohi ba su da ikon hana damar da kundin tsarin mulkin ya baiwa mata na zubar da ciki. har ila yau kotun kolin ta amurka ta kita sassauta dokar gwamnatin tarayya mai hana mallakar bindiga ga duk wanda aka samu da laifin yin lahani ma wani mutum a gida to labaran kenan a cikin shirin za ku ji kiran da shugaban majalisar dattawan najeriya ya yi wa shugaban ƙasa. kokarin a cire senate president da deputy senate president a ganin mu bayyana da kyau domin ka zargi mutum dole ka saurare shi haka kuma idan akwai lokaci muna da rahoto a kan rarrabuwan kawuna da aka samu game da ko a tattauna da tsagerun yankin Niger Delta ko kuma a kana Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya akwai mu da karatu daga Kur'ani mai tsarki amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran da fatan an sha ruwa an yi sahur lafiya Birtaniya ta dada tsunduma cikin rudami jiya litini a daidai lokacin da su kuma jami'an kungiyar tarayyar turai ke ta kai koma neman mafita game da ƙuri'ar ficewa kungiyar da 'yan Birtaniya suka kada da kuma yadda za su sassauta fishi da rudamin da suka jefa kasar ciki abinda wasu ke cewa shine rudu mafi muni da kasar ta fuskanta tun bayan yakin duniya na biyu. sakataren harkokin wajen amurka ya yada zango jiya litini a birnin london inda ya jaddada abin da ya kira dangantaka marar dusashewa tsakanin amurka da burtaniya keri ya bayar da tabbaci ga burtaniya cewa dangantaka ta musamman tsakanin ƙasashen biyu ba za ta canza ba don kawai burtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar turai ɗin, da yake magana bayan wani taro jiya litini da sakataren harkokin wajen burtaniya philip homan babban jami'in diplomasiyyar na amurka ya ce ga alama yanzu ne ma dangantakar ta fi muhimmanci saboda ta babar da ke tsakanin jama'a ya kara da cewa hulɗarsu za ta ci gaba da zama abin da ya kira ga ƙarfa kuma mai muhimmanci jami'an gwamnatin burtaniya sun kashe ɗaukacin jiya litini suna ta ƙoƙarin daidaita al'amuran da wannan ƙuri'a ta birkitar ta yadda kasuwannin hannun jari da takardar kuɗin Burtaniya ta pound suka rikito rana ta biyu. A jawabinsa ga Majalisar Dokokin Burtaniya tun bayan kada ƙuri'ar, Firaminista David Cameron ya ce tattalin arzikin Burtaniya na da ƙarfin fuskantar wannan ruɗin. A bayyane take cewa kasuwanni sun rikice akwai kamfanoni da ke tunanin yadda za su yi da jarinsu. su. kuma dama mun san cewa al'amarin ba zai zo da sauƙi ba a cewarsa jiya litinin kotun kolin amurka ta tabbatar da izinin zubar da ciki inda ta zartar da cewa jihohi ba su da ikon hana damar da kundin tsarin mulki ya baiwa mata na zubar da ciki da wajen ginda tsauraran sharuɗan don takaita musu iya amfani da asibitocin zubar da ciki wannan hukuncin da aka yanke da rinjaye biyar akasin uku ga alaman shine hukunci mafi muhimmanci da aka taɓa yankewa kan damar zubar da ciki a tsawon rubu'in karnin mafi yawan alkalan sun soke dokar ta jihar texas da kudancin ƙasar ta kafa shigin wanda aka kafa a wasu sauran jihohin masu wajabta cewa masu wajabta cewa likitoci da ke zubar da ciki su tabbatar cewa asibitocin da ke kusa da su na da ingantattun kayan kula da majinyaciya da kuma sauran kayan aikin asibiti masu tsada a rubutun kare alkalaman alkalai mafiya rinjaye mai shari'a stephen breyer ya ce dokokin da jihohin suka kafa ba su da amfani kuma sun takaita ma mata damar da kundin tsarin mulki ya ba su da na zubar da ciki to sai dai jihar ta texas ta ce dokarta ta kare mata masu neman zubar da ciki to amma 'yan rajin 'yancin zubar da ciki sun ce dokar wata dabara ce da jihar mai ra'ayin riƙau ta bullo da ita don dakile zubar da ciki da mata dubu saba'in ka iya yi a jihar a kowace shekara. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a dan birnin Washington DC. a wata shari'ar da ta fi wato ta shafi ɗaya daga cikin batutuwan da amurkawa suka fi damuwa da su kotun kolin ta amurka ta kita sassauta dokar gwamnatin tarayya mai hana mallakar bindiga ga duk wanda aka samu da laifin yin lahani ma wani mutum a gida hukuncin na jiya litini mai rinjayen alkalai shida aka sun biyu wata nasara ce ga masu son ganin an takaita wanzuwar bindiga waɗanda suka ƙara azama bayan munanan hare-haren da aka yi a wata mashakatar dare da ke orlando jihar florida shari'ar ta shafi wasu mutane biyu da suka bugi abokan zamansu don haka aka same su da aikata ƙananan laifukan cikin gida a jihar miyan wata dokar tarayyar ta haramta ma duk wanda aka same shi da irin wannan laifin mallakar bindiga to amma mutanen sun ce wannan hani bai shafe su ba saboda sun bugi abokan zaman nasu ne lokacin da ake cikin tashin hankali suka kasa haƙuri amma ba da gangan ba kotun dai ta yi watsi da wannan hanzarin ta ce fassarar majalisar tarayya game da ƙananan laifuka ba ta tsami laifin da aka aikata cikin rashin haƙuri ba duk mutumin da ya bugi wani cikin rashin haƙuri ya yi amfani da ƙarfinsa kuma bai gaza wanda ya aikata hakan ba da gangan ko da wata manufa a cewar bayanin alkalai mafiya rinjaye da mai shari'a yalana kagan ta rubuta jami'an tsaro na ci gaba da binciken wani gangamin da 'yan tsananin kishin kasa farar fata suka yi wanda ya rikida zuwa tashin hankali ranar lahadi a birnin sacramento da ke yammacin kasar amurka a jihar california wanda ya sanadiyan jin raunukan mutane goma biyu daga cikinsu da tsanani mai magana da yawan hukumar kare haɗura george granada ya ga murya amurka cewa za a gudanar da bincike mai zurfin gaske yayin da 'yan sanda ke neman bayanai daga shaidun gani da ido da bidiyo da kuma al'umma wani gangami a wajen majalisar dokokin jihar california da wata kungiya ta mutane 30 mambobin wata kungiyar farfata 'yan kishin kasa wacce ake kira traditionalist workers party bayan da wasu masu zanga-zangan kishiyar ta farkon su wajen su 400 suka iso kuma suka gaure da fada to madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka ቪኦኤ To mu buɗe taskar rahotannin da shawarar da shugaban majalisar dattijai Santa Bukola Saraki ya baiwa shugaba Muhammadu Buhari na cewa kar ya bari wasu yi masa kutse ga aikin mulkin ƙasa. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Waɗannan kalamai baya rasa nasaba da tarurruka da 'yan majalisar dattawa suka yi har suka yi barazanar janye goyon bayan su ga ɓangaren gwamnati. emmanuel bwacha ɗan jam'iyyar pdp ne kuma shi ne mataimakin marasa rinjaye a majalisar dattawan a matsayina na mataimakin shugaban marasa rinjaye mun duba mun ga kamar canje canje da ake so a yi bai cancanta ba muka ce dan har executive in suna da hannu a ciki su bari wa'ina irin canje-canje kenan na kokarin a cire senate president da deputy senate president a ganin mu bayya da kyau domin ka zargi mutum dole ka saurare shi ba wanda ya kira eh, shi deputy senate president ko senate president ya musu magana ko police su ji nasu version nasu babu kawai da muka ji za kai su kotu so mun lura kaman tsari ne wanda ake yi domin a cire shugabancin majalisa wanda ya kwambi ana kokarin a yi a ra'ayinmu na caucus na pdp kenan jin haka sai yan jam'iyyar apc mai mulki a majalisar dattawan tare da goyon bayan 'yan jam'iyyar labour suka ce ra'ayinsu ya bambanta in ji aliyu malam wakili ah, mu mun fito ne mu nuna goyon bayanmu mu mu jaddada goyon bayanmu mu ci gaba da tabbatar musu cewa za mu ci gaba da yin komi mu tabbatar da jagorancinsa ya wanzu canji da yake so ga 'yan najeriya na rayuwarsa ya samu inganta an same shi kana ganin yawan ku a majalisar dattawan nan har zai tabbatar da cewa ya samu yadda yake so a mulkin nan kuwa eh a ah, da lallabi da a haɗin kai tsakanin mu a apc da kuma su abokanan mu namu a in kika duba sun ba mu haɗin kai tunda muka hau wannan mulki don ba a taɓa kawon abu daga fadin shugaban ƙasa sun turje sun ce ba so ba kuma in kika duba yawancinsu 'yan najeriya ne har gobe muna da kyautata suna son ƙasar nan su ma kamar da muke son ƙasar nan amma dai sha'ani na siyasa wani sa'i mai yawa akwai ɗan abin da ya so samu su to ya za ku yi da su tunda sai an samu haɗin kansu sannan abubuwa za su tafi daidai a majalisar dattawa babu wani matsala duk abin da ya shafi kasar nan na tabbatar miki cewa su ma 'yan kasa ne kuma ba za su so kasar nan ta samu na kasuwa ba saboda haka duk abu da ya kawo na kan kasan nan wanda zai ciyar da kan kasan nan na tabbatar za mu samu haɗin kansu waɗannan ƙorafe-ƙorafen sun taso ne sakamakon ƙarar da babban mai shari'a ta ƙasa abubakar malami ya shigar a madadin gwamnatin tarayya inda ake tuhuman saraki da mataimakinsa ikwerin madu da tsohon akawun majalisar salisu mai kasuwa da haɗa kai wajen yin dokokin jabu a majalisar dattawan ƙasar Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To mun gode Madina to sai dai fadar shugaban kasa ta ce a ce wani ko suna shiga shara shi ba shanu a harkar mulkin shugaba Muhammadu Buhari ya san wannan almara ce. In ji Femi Adeshina mai magana da yawun shugaban kasa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe daya na tsakar dare da minti goma sha biyu, ga kuma shirin mu na gaba. tsaka mai wuya. akwai wani mutumin ku mulkin idan har wa'annan mutanen da kiran kan a kira za ku je ku yi kuka ga dama ku yi abin suna ban dalilin abin da zai sa su jam'iyyar APC so ba bisa ta hanta jan mulki ban ga ba. kuma rage maka mm. wallahi wallahi da ake a yanzu ma ke taka kara kara ba da shehu sani dukan wani kujiran ga kaga abin da za a yi a jihar nan da shi da gwamnan da sai faka jama'a mun ji daɗi da kuka samu damar cafko wannan shiri na tsaka mai na wannan safiya shin wai kam suwaye kabal ko kuma kusoshin mutane da ake cewa wai su ne suke zagaye gwamnan jihar kaduna nasiru el rufai suna babakere suna hana shi haɗa kai da su shehu sani haske da da giza wutar rikicin cikin gidan nan ta jam'iyyar apc a can kaduna din abin da ya haifar da 'yan bangaren akida sunana muhammad kabir aliyu dan ainihin jam'iyyar apc a saliya harkokin da suke tafiya a siyasunmu a kowanda da zaka ga sun zo yanzu suna wani maganan cewa wasu tawariya tawariya mu ba mu san wata jam'iyyar wata apc tawariya ba wai suna kiran kansu tawariya ko aƙida ne mu ba ma san ma me ake kiransu ba mu jam'iyyar apc guda ɗaya ne muka sani ta, baba buhari daga ba ita ba san wani da jam'iyya ba kawai wa'annan wa'insu ne wanda suka zo bara gwibi ne daga cikin kawai suke sun su bata tafiyan jam'iyyar apc sunana muhammad awal isa fantuwa mazaunin kaduna to gaskiya ni dan jam'iyyar apc ne aƙida aƙida kuma irin ta janar muhammadu buhari shugaban ƙasar najeriya saboda akwai wa'insu da suke fakewa da maganar su 'yan aƙida ne to fa mutane sun fahimce su ba suna 'yan aƙida ba aƙida ita ce irin jam'iyyar baba buhari saboda in sun suna fakiya su yan asaliya ne to menene asaliya ai aƙidan nan ita ce dai magana wadda za a dawo abu gaba ɗaya saboda baba buhari akan teki ɗaya daga cikin abubuwan da muke so mu taba yau a wannan shiri a ƙoƙarin da muke na fahimtar ainihin abin da ya je wannan rikici na cikin gida na jam'iyyar apc a kaduna shine rawar da ake ganin cewa mutane irin su hakim baba ahmed isa ashiru da shehu sani suna takawa cikin lamarin to amma kafin mu kai can a kashi na biyu na wannan muhawarar da muke ji tsakanin wani jigon 'yan akida din wato ibrahim dan inna da kakakin jam'iyyar ta apc da ke bangaren shi gwamnan rufa'i wato salisu tanko sono bari mu fara yau shi salisun tambaya game da ikirarin da su 'yan bangaren na gwamnan nasiru suka ji masu na yi na cewa ai sun sha kiran taron sulhu a yi maslaha kan wannan tarzoma din malam salisu cikin wanda kuka aika kun aika su kun tom yashi da wasiƙa su eh, hakim baba ahmed da sauransu da su shi da su shehu sani da sauransu duk aika musu shehu sani a lokacin nan ba zan manta ba yana yana yana kafin bikaran nan shehu sani na cikin dakata kuma babu yadda za a yi mu dakaci mutumin da yake mun dakatar da shi na wata goma sha ɗaya ka aika musu ka aika musu ka aika musu shi ba ka amma duk wani wanda yake stakeholder ne wanda yake tsarin mulki ya bada sunan shi ya zama cewa Ina eh, eh, yana ciki hatta ciya <laughs> ma a kan ya ake shi ba shi ba da shi ba. ina ibrahim. ya samu halittar ciya ma ciya to ina zuwa alayi salisu eh, me kake cewa malam ibrahim. da uwar jam'iyya ta yi ko sa akwai matsalar nan mun rubuta mata takarda ya faru so biyu ko so uku amma amma a'a kafin ka fara wannan kafin ka fara wannan da yace da ina zuwa malam Imran da yace sun aika da takardun gayyata kun samu wannan takardun gayyata me yasa ba ku je wannan taron da suka gayyata ba kuma kuna zargin su da cewa ba su kira taro ba wallahi ba su aika musu ba Eh, malayu wallahi tallahi da taka musu bakar yake yi ni isa ashiru ke tambaya na an ce akwai taro an kira taro yace an aiko maka da invitation yace no a shi ke tambaya na an kawo invitation yake ba kawo ba na kira shehu sana an faɗi invitation yake ba ba shi ba na kira doctor a yace ba ba shi ba na kira tom yake ba ba shi ba duk waɗannan nan da ka sani na jam'iyya a jihar tambayi suka ce wallahi da mutanen su suka fuskanta irin wa'ir ta fuskanta suka kira taro to suka je taro ma yaron yana yi nemi tashi da rigima amma ta ji yana magana cewa wasu ba su san abin da fara jam'iyyar ba shi Salisu su tsoro ka ji tsoron Allah kuma kar ka mace bin yarima a sha kiɗa wannan Yarima ta bi shi ba shi da zafi shi ku zo mu gina jam'iyyar nan a jihar nan domin gwamna na iya tahowa ya gama ya wuce jam'iyyar nan amma hanyar da kuka za ku kashe jam'iyyar wallahi na jihar Kaduna ba su buku ba. Eh, Malam Ibrahim kuna zargin cewa eh, jam'iyyar APC ta kwashe ta tattare cikin Gamma House a cikin Kaduna din kuna zargin cewa akwai wani abin da kuke kira kabal kuma cewa kun fito domin ku kare wasu muradu na jam'iyya waɗanne muradin ne nake son ji meye kuke son ku ce ma ni burin ku nake son gane me manufa domin mutane da yawa suna zargin cewa eh, kun kirkiro wannan eh, wannan bangare ne saboda ba ku samu biyan bukatun da wasu ku suke da shi ba a cikin jam'iyyar ko kadan ai mulki gwamna mutum da yake gwamna mutum bi ba shi gwamna musa haka kuma na nasu shi ne a gwamna to da ya shi sunan tun da aka rantsar da nasu ɗan rufaya a matsayin gwamna akwai wani mutumin isa ko mutumin shehu ko mutumin da kakin da ya neman su wanda ba gurin su na haƙura an je ku mulkin ku amma kan jiya ta mutane ce kamar riga ce a kasuwa mutane su ce wannan ya kama wannan ya kama wannan ya kama mutum da bai da kita ba in aka da darewa za su yi suwaye wannan kabal din da kuke cewa sun zagaye gwamna san sun kwace jam'iyya suwaye ba ni sunayen wasu su eh sun kwace obasani bashir sa'idu wanda shi ne magana da kake magana da shi tsohon sa ɗinka ne su suka tattare da wani tsohon sanata na nan da ke wani bangare a jihar kaduna taron yan jam'iyyar suka kira suka zazzagi waɗannan shugabannin jam'iyya shi so na cikin taron waɗannan mutanen ya isa kalli da wani zage shi sun ba da daurin jirgin gwamnati ba. to naji ina zuwa um, malam salisu da gangan na ce ya faɗi sunayen mutanen nan domin in za mu fito kwanda mu fito mu yi abin nan balo balo kowa ya je shi um, ka ji mutanen da ya ambata da ya ce su ne suka kwashe jam'iyyar nan suka hana su su bangaren mutane a ƙida su taka wata rawa a cikin abin nan me za ka ce kan wannan sunan da ka ji. ai faɗin kunne ba zai iya jin abin da ba a matse shi ba hakanan kuma duk wani kiran da za ka yi ba zai ji ka ba mutanen nan an kira su ba ɗaya ba ba biyu ba to dan Allah dan Allah kamar ina ku kira ina ce ne mutane tun da kuka yi na mutane ne to bari mu zo ku fuskanci mutane ku fuskanci za mu sauke alƙawarin da muka dauka musu babu wani abin da wuce wannan wanda duk ya zai zo alhamdulillah muna kuma manna da amma mu abin da muka sani ne jam'iyyar acc ba na wasu mutane bane na al'ummar jihar Kaduna ne saboda da na wasu mutane da mu kawo halin da muke ciki a yau ba kuma shugabancin nan da muke kai shugabanci wanda yake ba kuma kan tsaka mu ba a a mutare ne dalilin ne sama da dubu shida suka tsaya suka zaɓe mu su kuma suna hukuntar mutane ne sama da dubu shida amma wani da na shiga wani guda da mutanen abin da ke gaban da shi ne wani kuma mun kuka mutane alƙawarta kuma kuka na shiga wani kuma a mu sauki ina so mu magana na fahimta mai magana na fahimta yanzu ni inda ka rubuta kanka gaba ɗaya idan ka ce mai wani mataimakin ah, shugaban da iya su kana shiga malam salisu a cikin hira da kai da yan jaridu ka kira wasu akwai wanda aka zaɓa ta kana shiga ofis akwai mataimakin shugaban da yake da kana shiga ofis saboda bai tare da su saboda yana bangaren wani gida daban Um, ina zuwa ina zuwa Alhaji Ibrahim um, Malam Salisu akwai mutane biyu ko uku da ka zare cikin firarrakin da kai kwanan nan da yan jaridu ka kira su ka ci ga dalilin da yasa ba sa tare da ku na farko akwai hakim baba ahmed da kace baya ta da ku saboda bai samu nasara ba bana barnabas yusuf bala ne ya samu shugabancin jam'iyya har ka zarge shi da cewa baya yin hmm. bahari ma da zuciya ɗaya na ɗaya kenan akwai shi isa ashiru din da kace tun da ya rasa gwamna kuma ya nemi ya zama sanata shi ma suleiman hunku ya zo kwace sannan shi shehu sani din da kace daman kusan inda kuka ajiye shi wayannan mutane kana ganin saboda dalilan kansu kenan muradin kansu yasa suke kin bin aƙidar ita jam'iyyar baki ɗayanta? Dole mu faɗa haka ba kuma saboda kamar da suke tare su su kawo jam'iyyar APC a jihar Kaduna. Idan har mun yadda kuma su sun yadda cewa sun tabbata kalaman su ne su su kawo jam'iyyar APC a jihar Kaduna to ya kamata su mai da wukaken su cikin kuɗi ko da ba jin komai ba domin saboda al'ummar nan. In dai har sun inganta kalmomin su na cewa su su kawo APC. Jam'iyyar APC da ina son da jirgin dama al'ummar jihar Kaduna da ƙasa da ɗaya na mutane mutane suka dole ne ne musu wannan zargin dole ne musu wannan zargin kuma shin idan aka ja ka dauki alkawari da kai burin ka shi ka cewa ana cika alƙawarin nan alƙawarin da gwamnati yi ta ɗauka a jihar Kaduna da sun ba na ta irfa ana kansu a kana yi ne ba ya kamata ka aje abin da kake a zuciyarka a nan eh, eh, Alhaji Ibrahim ka ji suna mun nan Ali Ibrahim ina zuwa ga ji suna nan da muka ambata kuma shi ya kare kalamin da ya a kansu kai mi zaka ce game da rawar da suka taka mutane na cewa waɗannan mutane mutane ne da wai idan ba su suke jan ragama abu ba ba za abu ba zai tafi da eh, suke so ba ya za ka kare su to malaliyu me me suka yi da ya nuna cewa suna iya zagon kasa dokta Dr. da shi ya je karban sakamakon zaɓe na shugaban kasa Muhammadu Buhari cikakken ɗan ne ita da ya ba da gudun motsa gudun kashe da yanki nan a kan da kudin da jama'a ka wani zaban kwace mata haka shi wancan da yake faɗa ce musani zaɓaɓɓen sanata ne da ke wakiltar kaduna central abubuwan da yake yi yanzu ko gwamnatin da take kai ta jihar ba ta abin da shi musani ke a jihar kaduna yanzu kamar me ga min kamar me ba ni ba ni misalan wasu daga cikin abubuwan da shi shi sani ina jin ka ina jin ka ina ma tambayar ka da ka bani misalin wasu daga cikin abubuwan da Shehu Sani da kace ah, duk Kaduna ba wanda yesu to lalle idan akwai irin waɗannan ayyukan da Shehu Sani da duk Kaduna ba wanda ya taba yin su na tabbata su kansu yan Kaduna din balle kuma saura za su zo su ji ko meye da meye to kuma ko bayan wannan idan Allah ya kai mu shirin makon gobe za mu ji shin wai shi mai shi sani ya fi baiwa fifiko ne aƙidar kare hakkin bil'adama ce aikinsa na zama ɗan majalisar dattawa a abuja ne ko kuma rikicinsa da nasir da rufai na cikin gida a can kaduna kuma ma me yasa su ko mutanen gwamnati suka share ino abdulkadir lokacin da kwatar jam'iyya ta ƙasa ta turo shi ya zo kaduna ya shirya masu rikicin to muna gode wasu baƙi namu ne yau ibrahim yana da salisu ko suno da ko musamman wakilin mu nasiru na birnin yaro wato nasiru yakubu kenan da ya taimaka wajen haɗa shirin nan a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington dc ma Adalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto da tawagarsa yanzu kuma ga karatu da Kur'ani mai tsarki. Bello Malami daga Ma'assasatul Mas'udiyya Bello Waye sakwato. بصر هل to madalla Masana a harkar muhalli sun jaddada batun amfani da leda da robobi da ake watsarwa don inganta tattalin arziki da samar da ayyukan yi wa matasa. A wani taron karawa juna sani kan matakan amfani da kayan bola musamman leda da robobi don kare muhalli da rage yiwuwar ambaliya. Masanan sun bayyana cewa leda, robobi, tayan mota da nau'o'in su na da amfani kwarai in an sarrafa su ta hanyar da ya dace. Dr. Muri Dalen malami ne a jami'ar Jos kuma shugaban cibiyar sarrafa leda ta ƙasa shiyar jihar Jos ya fara ne da min bayanin illan da leda da robobi ke haddasa wa muhalli. Za a wayar da kan mutane yadda za a yi amfani da wannan robobi wanda muna zafa da su a titi. To ma da biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoto. Haka kuma muna da rahoto akan wato saman lahiyar da aka samu tsakanin makiyaya da manoma. Kafin mu karkare ga shirinmu na karshe. To, Burtaniya ta daɗa tsunduma cikin rudami jiya litini a daidai lokacin da su kuma jami'an ƙungiyar tarayyar turai ke ta kai koman neman mafita game da ƙuri'ar ficewa ƙungiyar da 'yan Burtaniya suka kaɗa. Jiya litini kotun kolin Amurka ta tabbatar da izinin zubar da ciki inda ta zartas cewa jihohi ba su da ikon hana damar da kundin tsarin mulki ya baiwa mata na zubar da ciki. har ila yau kotun kolin ta amurka ta ƙi sassauta dokar gwamnatin tarayya mai hana mallakar bindiga ga duk wanda aka samu da laifin yin lahani ma wani a gida matar shugaban amurka michelle obama ta kai ziyara sansanin koyar da 'ya'ya mata makaman shugabanci a ƙasar liberia jiya litini wanda hakan wani ɓangare ne na jaddada ilimi ga 'ya'ya mata a afirka michelle obama ta gana da mata matasa a kakata inda ake gudanar da shirin samar da ma'aikatan wanzar da zaman lafiya bayan da aka mata tarba mai kyau ciki har da raye-rayen gargajiya a babban birnin kasar liberia ranar uku ga watan disamban shekara ta 2009 wani dan kunar bakin waken alshabab ya kai hari wurin yaye ɗaliban jami'ar banadir ta magadishu ya halaka mutane 25 ciki har da ministocin gwamnati da likitoci da kuma ɗalibai cikin waɗanda aka kashe har da muhammad adam shahid ɗaya daga cikin fitattun likitocin ƙasar da suka ƙware kan ciki dr shahid na ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiro jami'ar kuma malami a jami'ar ɗansa duwali na ɗaya daga cikin ɗaliban da ke sauke karatu a wancan rana a wato a otal ɗin shamu Ah, rage shahid ɗansa ya tuna cewa babana ya kammala jawabinsa kenan yana sauka daga mambari ya nufi wurin ɗan'uwana uwana ya jinjina masa eh, sannan ya zauna a cewarsa ya kara da cewa sai kawai kwatsam muka ji tashin bindiga tashin ba mai to ma da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu yanzu kuma a don kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatarwa da cubahiro ne da ya bada umarni da injiniyan mu zubairu ni ladan ibrahim awa ke cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shiri fil sai an jima ku